واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مودفة بدئة وكل بدئة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زام دورا كان درسمه na adda'u wa wadda wannan shine darasi na biyu a cikin wannan littafi mai albarka wadda shekul islam ibn qayyim rahimahullahu ya wallafa Allah ya ji kanshi da rahama mun kwana akan fasalin da malam ya ce shifa'u. shifa'un alƙur'ani waraka ne tambaya wani bawan Allah yayi wa ibn al-qayyim game da abin da ya shafi wani mutum da wata jarraba wata bala'i ta da baibaye shi a rayuwa ya ce wannan mutumin duka hanyar da zai ya fita a cikin wannan musifa da aka jarrabe aka jarrabce shi da ita ya yi bai fita ba sannan kullum daɗa neman hanyar warwaran matsalar yake sannan kullum daɗa ƙaruwa da ruruwa wannan matsalar take illa mafi muni malam ya ce kuma shi wannan da ya fada cikin jarraba ya fahimta ya gane cewa matukar wannan abu da ya fada ciki na jarraba ya ci gaba da bibiyarsa to za ta bata mishi duniyarsa za ta bata mishi lahirarsa saboda ka yi ce malam menene mafita menene shawara wace hanya za a bi a warware wannan matsala da wannan bawan Allah ya fada ciki abu na farko malam bayan ya yi godiya ma Allah sai ya ma wannan mutumi albishir fasalin farko sai ya ce likulli da'in dawa'un ya ce mishi kowace cuta da maganinta kowace matsala da mawarwararta ya kawo dalilai da ya tabbatar da haka a shari'ar addinin musulunci daga ciki hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da annabi ke cewa da ɗai Allah bai taɓa saukar da wata ciwo wani ciwo a bayan ƙasa ba face sai da Allah ya saukar da maganin wannan ciwo babu wata matsala da Allah ya ajiye ta a bayan ƙasa face sai da Allah ya saukar da mawarwaran wannan matsalar annabi sai ce alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wadda ya san mawarwaran ya san maganin ya sani wadda ya jahilta shi ya jahilta to tunda abu guda biyu annabi ya kawo alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu waɗannan ababa su ma guda biyun cuta ce da magani alimahu man alimahu likitanci ne mawarwara ce wa jahilahu man jahilahu ita kuma cutar ce nan ma adda'u wa ne fasalin gaba sai malam ya ce. to dawa'ul ayyi as-su'al to bangaren man jahilahu ko to aka ce ita ma ga maganinta me maganinta as-su'al abinda mutum bai sani ba in yana so ya fita daga sharrin abun to yayi tambaya ta hanyar ta hanyar amsar da zai samu da bayani akan abinda aka yi mishi bayani na bai sani ba to zai samu warwara? akan abin da bai sani ba saboda wata wataƙila shi wancan mutumin da ya faɗa cikin wannan matsalar bai gamu da mawarwaran matsalar ta ce saboda ka malam ya kawo mana kissa na hadisin manzon eh kissar sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na tafiya da suka yi wani daga cikin su ya samu rauni a kansa ya tambayi ƴan uwansa fatawa sai aka samu kuskure aka bashi fatawa a cikin kuskure sanadiyar wannan fatawar sai ya mutu yanzu jahilci rashin sani cuta ne ko ba cuta bane domin fasakan ya tsaya a fasakai ne amma rashin sanin fatawar kuma sai kashe shi kenan kun ga jahilci shi ma ne ne cutar shi annabi ya ce kataluhu sun kashe ɗan uwansu da me suka kashe shi da fatawan kuskure saboda haka malam ya ce maganin jahilci shine tambaya da neman ilimi akan abinda mutum bai sani ba fasali na gaba da muka kwana a kansa malam sai ce alqur'anu shifa'un shi alqur'ani waraka ne malam sai yace warkas wanda alqur'ani yake yi ya shafi kowane irin bangaren waraka bangaren farko malam yace duk abin da ya shafi cutar zuciya cutar ruhi cutar duk abin da yake alaka da zuciya alqur'ani na maganinsa cutar jahilci shifa'un lima fi sudur alqur'ani waraka ne magani ne na dukkan dangin cututtukan da suke zuciya munafinci cuta ne zina cuta ne sata cuta ne shakka da kokonto akan addini cuta ne to alqur'ani na maganin shi malam sai kuma alkur'ani yana maganin cututtukan jiki ma ana magani da al'ƙur'ani a kansu mana sai kawo misali na wata tafiya da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka je suka nemi wani masauki suka nemi liyafa a wata anguwa daga cikin anguwannin larabawa ba su ba su ba wani abu mai dafi ya ciji sarkin garin ko ya harbi sarkin gari suka yi juyin duniyar nan na yadda za su yi magani su ba su dace ba sai suka zo suka samu waɗannan sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tambaye su ɗaya daga cikin sahabbai ya yi rukuya ma wannan sarki kuma ya samu lafiya malam ya kawo ne akan dalili ne shi alkur'ani na magani hatta na cutar gangan jiki mun fahimta ko malam sai ce faqad asara hadha dawa'u fi hadha da hakika wannan magani da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka bayar ma wannan sarki to maganin yayi ta'asiri fi hadha da a kan wannan cutan da sarkin ya samu mun fahimta ko domin abinda abu sa'idin ke cewa bayan an gama mishi rukuya da fatiha shi ke nan faka annahu na shafa min iqalin fantsalaka yamshi kawai sai ya tashi kamar an kunce shi daga turu ya kama tafiyansa wa ma bihi qalabatun ba wata matsala kawai ya kama tafiyansa ba ya samu waraka ba to malam sai ya yace faqad athara hadha dawa'u fi hadha da hakika wannan magani da aka yi ma wannan sarki da alkur'ani da fatiha ya yi ta'asiri wajen gusar da wannan ciwo wa azalahu malam yace kai har ma ya gusar da cutar hatta ka annahu lam yakun har sai da ta kai ma mai jinyan kamar ma bai gamu da wannan cutar ba wa huwa ashala dawa'in wa aisarahu malam yace kuma magani ne mai sauki da kuma saukin aiwatarwa walau asan al'abdu a tadawi bil fatiha malam yace idan da bawa zai kyautata aiki zai kyautata jinya zai kyautata yin magani da fatiha la ra'a laha ta'asiran ajiban fi shifa malam yace wallahi da ya ga abin mamaki wajen waraka ba da fatiha wannan sahabi ya magance matsalan wannan sarki ba malam yace to magani ne mai sauƙi. kuma mai saukin aiwatarwa walau asana al-abdu at-tadawi bil fatiha malam yace idan da bawa mutum zai kyautata aiki da Fatiya bisa yadda shari'a ta tsara ba a kauce ma tsarin shari'a ba mun fahimta ko lara'a laha asiran ajiban fi shifa ce wallahi da mutum ya ga abin mamaki wajen waraka da samun warwara daga matsalan da ta sami mutum na jinya ya ce in mutum zai yi aiki da Fatiya. malaki zai ga abin mamaki wa makastu bi makka ta muddatan malam yace ni dai na zauna a cikin garin makka na dogon lokaci ya tarini adwa'un cututtuka sun bijiro mini daban-daban na samu jarraba na jinya daban-daban wala ajidu tabiban wala dawa'an ban samu likita da zai duba ni ba ban kuma samu magani akan waɗannan cututtuka da suka taso mini ba fa kuntu u'aliju nafsi bil fatiha yace sai na dinga jinyan kaina da fatiha fa ara laha ta'asiran ajiban malai yace ni dai naga abin mamaki a fatiha yace na zauna a makka na dogon lokaci yace cututtuka sun bijiro mini na samu jinya sosai a cikin garin makka wala ajid tabiban yace ban samu likita da zai dinga duba ni ba wala da wa'an ban samu maganin da zan sha don jinyan kaina akan waɗannan cututtuka ba fa kuntu nafsi bil fatiha yace sai ya zan ina jinyan kaina da suratul fatiha fa ara laha ta'asiran ajiban malam yace ni dai na ga abin mamaki a sha'anin fatiha jama'a muna fahimta fa kuntu asifu zalika liman yashtaki alaman ce sai ya zan ina kwatanta wannan maganin madu wanda ya zo ya koka mini wani zogi ko raɗaɗi ko wani ciwo da yake damunsa yace ni ma sai in nuna mishi yadda zai yi aiki da fatiya fa kana kasirun minhum yabra'u usari'an da yawa daga cikin waɗanda na kwatanta musu suka yi aiki da fatiya malam yace cikin gaugawa suka suka warke daga matsalolinsu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu alqur'anu shifa alqur'ani waraka yana maganin dukkan cututtukan zuciya duk wata matsala da ta da bai rayuwar dan adam alkur'ani na magance shi ibn qayyim yace alkur'ani na warware cututtuka na magance cututtukan gangan jiki malam yace ni dai na jarraba fatiya yace kuma na sha mamaki akan Fatiya. yace sai da ta kai ma duk wanda ya zo ya koka mini wata cuta da take damunsa sai in kwatanta mishi yadda nake aiki da fatiya yace nan da nan sai ya samu lafiya walakin malam yace sai dai hahuna amrun yambagi a lahu malam yace a daidai nan akwai wani al'amari da ya kamata a faɗaku a tsinkaye da shi menene abin malam yace wa huwa shine أن الأذكار والآيات أو الأدئية التي يستشفى بها ويرقى بها دكا أذكار بشراءة تباي سريكي جماعة منا فهمتا؟ ينزي أمك مجانا أكن فاتحة da ta'asirin fatiha to yanzu kuma zai nusar da kai tsarin da ya kamata ba fatiha kawai ba ka yi amfani da duk wani zikirin da Allah da manzan Allah suka ba wa bayi ta yadda za a ci nasara mun fahimta walakin malam yace sai dai huna a daidai wannan gaba amrun yambaghi tafaddul lahu akwai wani al'amari da ya kamata a ku da shi a tsinkaye shi wa huwa al'amarin shine annal azkar dukkan azkar ba akwai azkaru sabahi wal masa ba akwai zikirori na safe akwai na yamma wal ayat akwai ayoyi da shari'a ta ce su ma bayi su karanta su annabi ya ce a hadisi wanda ya zo kwanciya ya karanta ayatul kursi ya karanta amanar rasulu su ne ayoyi ayar ƙarshen suratul bakar kenan ko annabi ya ce waɗannan ayoyi biyu kafatahu sun ishi mutum kariya har garin Allah ya waye daga cikin askarus akwai irin su bismillahi alladhi la yadurru ma asmihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim a'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa annabi yace duk wanda ya karanta waɗannan kafa uku uku duk abin da zai faru a cikin ini na sharri annabi yace shi ba zai shafe shi ba idan yammacinsa kuma yayi ya karanta waɗannan askar annabi yace kuma har garin Allah ya waye duk abin da zai taso annabi yace ba zai shafe shi ba idan an zo kwanciya annabi yace a karanta qul huwallahu kafa uku nasi kafa uku falaki kafa uku ko annabi yace a shafa su a jiki a kwanta annabi yace kariya ne to malam yana so ya tsinkayar da kai wani abu ta yadda in baka iya aiki da su yadda ya kamata ba domin a baya cewa yayi inda bawa zai kyautata aiki da fatiya to zaka zo ka shafa qul huwallahu ka shafa eh, eh, qul a'udhu birabbil falaki ka shafa qul a'udhu birabbil nasi kuma ka gamu da matsala malam yace Za ka karanta ayatul kursiyunka ka karanta amana rasulunka idan baka bi ka'ida ba kuma ka gamu da matsala mun fahimci magana mala to a daidai nan gaban akwai wani tambihi da nake so na yi wa mutane in ji malam yace ya kamata a faɗaku da shi a tsinkaya menene tambihin malam yace annal askar dukkan zikirori da shari'a ta ba bayi su yi wal ayat dukkan ayoyi da shari'a ta ba bayi cewa su yi amfani da su awil adiyatin lati yustashfa ko kuma waɗansu addu'o'i waɗanda ake neman waraka da su ake karanta su domin samun sauƙi wa yurqa biha ko kuma ake ruƙuya da su hiya fi nafsiha nafi'atun shafiya su waɗannan askar ɗin su waɗannan ayatin su waɗannan addu'o'in malam yace akan kansu da kansu a bisa zatin ayoyin waɗannan zikirori waɗannan addu'o'i fi nafsiha akan kansu da kansu na fi'atun shafiyatun amfanin su na nan bi ma'ana amfanin amfanarwansu tabbataccen amfani ne sannan warakan da suke yi tabbatacciyar waraka ne yanzu karatun farko an gaya maka suna aiki suna magance matsalar in ka ga baka samu waraka ba to zai gaya maka ta inda matsalan ta bullo mun fahimta in uwa annal askar malam yace dukkan askar wal ayat dukkan ayoyi da shari'a ta nusar da bayi ayi ruqya da su ko kuma ayi magani da su awil adiyati allati yustashfa biha ko kuma addu'o'i waɗanda ake neman waraka da su wa yurqa biha ko ake ruqya da su hiya fi nafsiha to su ayoyin su waɗannan addu'o'in su waɗannan askar ɗin kan cin gashin kansu da kansu na fi'atun shafiyatun amfaninsu tabbatacce ne yana tare da su sannan kuma suna warkaswa su ba su espaya mun fahimta ko walakin sai dai waɗannan askar waɗannan ayat waɗannan addu'o'i tastad'i kabulal mahal suna bukatan samun wajen da za a sa su in aka sa su abin da bai dace ba ba za ka ga ta'asirin su ba jama'a mun fahimta tasadi qabular mahal suna bukatan samun karɓuwan wajen muhallin da za a sa su abun wa kowatal himma wa kowa wa fa'il a samu kuma kowa da himman shi wadda zai ba da maganin inda za a sa maganin a jikin majinyaci to ana bukatar ya zan wajen zai iya karɓan maganin da za a bashi ana bukatar shi wadda zai ba da maganin shi ma ya zan ya gamsu da maganin da zai bayar din in uwa muna fahimta ta qabul kabulal mahal karɓo muhalli da za a sa shi wadda za a mai rukuya din shi wadda za a mishi addu'a din shi wadda za a mai magani din sharaɗin farko ya zan ya gamsu da maganin

mana ce duk inda ka samu an samu saɓanin waraka an yi wannan askar ɗin kuma sai aka samu saɓani an yi amfani da waɗannan ayoyin kuma sai aka samu saɓani an yi addu'o'i an roki Allah kuma sai aka samu saɓani malam ya ce fa mata ta kallafa shifa duk inda ka ga an samu sunkuyan waraka kana li da'ati tasirin ta'sirin fa'il to an samu matsala ne saboda raunin ta'asirin shi wadda zai yi jinya din wadda zai ba da magani, shi likitan to an samu raunin ta'asirinsa ne gamsuwansa ne ƙarfin zuciyarsa a kan magani ko kuma alakarsa da magani jama'a mun fahimta kenan mutum zai iya ɗauko abin da zai yi maganin da shi amma saboda wata illa da yake da ita za mu zo mu karanta illolin daga ciki ya zan shi mai ba da maganin shi mai addu'an shi mai roƙon Allah shi mai rukuyan shi kansa akwai saɓani tsakaninsa da Allahnsa to maganin ka ba zai aiki ba domin shi kansa wadda zai ba da maganin yana da matsala kun fahimci magana yanzu duka wannan shawarwari ne da malam ke ba ma wancan mutumin to ko kai kanka zaka gwada akwai hanyoyin da zaka ga an yi roƙon Allah an yi roƙon Allah an yi roƙon Allah to malam yanzu yana warware maka yadda matsalolin suke da kuma yadda suke faruwa da kuma yadda in ba wannan tafarkin aka ɗauka ba to gyaran ba zai samu ba saboda haka malam yace su dai kam ayoyi su dai kam askar su dai waɗannan addu'o'in na fi'atun shafiya suna nan suna amfanarwa kuma suna warkaswa sai dai a samu rauni wajen inda za a sa sun to sai a samu gunda matsala mu fahimta ko kuma wadda zai sa sun wadda zai ba da su din wadda zai yi rukuya din wadda zai ba da maganin ko shi na da matsala malam ya ce fa mata ta kallafa shifa duk lokacin da ka samu an samu saɓanin waraka ba a dace ba kana to wannan zai kasance ne li ta'asiril fa'il saboda raunin ta'asirin shi mai ba da maganin au li adami qabulil manfa'il ko kuma saboda rashin karban inda za a sa maganin shi wanda bai da lafiyan wanda za a bashi maganin a yi mishi rukuyan to shi kansa yana da matsalar da maganin ba zai yi aiki a kansa ba yanzu ba maganin ne bai yi aiki ba inda maganin ne zai yi aiki bai dace ba yan uwa muna fahimta kamar magani ne da za a ba wa babban mutum sai a je a ɗauka a ba ma jariri kaga an sa maganin a inda bai dace ba to yanzu maimakon maganin ya yi magani to maganin sai cuta. kun fahimta ko kuma shi mai ba da maganin da ya tashi ba da maganin eh maganin maganin ne ampiculus ne antibiotics ne to amma kuma sai ya zan wanda ya ba da maganin ya ba da shi ne a matsayin maganin ciwon kai kaga maganin da ya magani ne yana warkaswa yana warkaswa to amma yanzu an samu matsala daga mai bayarwa ko kuma ya baka yace ka je ka sha paket daya matsala na magani ne ko na mai ba da magani na mai ba da magani auni limani'in qawiyin fihi yamna'u an a fihi dawa'u ko kuma a samu wani mani'i mai ƙarfi tattare da wannan jinya yamma an yanzu a fihi dawa wadda zai hana maganin ya yi aiki ya amfanar kun gane magana yanzu an samu magani magani ne mai karɓan magani ya gamsu da magani mai ba da magani ya gamsu da maganinsa yanzu ba sauran aiki ba to malam yace duk da haka za a iya samun wani mali'i wani abu da zai iya kawo cikas mai karfi yamna'u an yanja a fihi du'a dawa wadda zai hana wannan maganin ya ci gaba da aikinsa yanzu mai magani ya gamsu da maganinsa magani ne wadda zai karbi magani ya gamsu maganin da za a bashi magani ne shi ma magani magani ne to amma maganin ya yi gamsuwarsu zai warkar da mai jinya kun fahimci magana to sai a samu wani mani'i wani abin da zai iya kawo cikas wadda zai hana ta'asirin magani din kama ya kunu zalika fil adwiya wal adwa al kamar yadda hakan yake faruwa a magunguna da cututtuka na zahiri irin magungunan da ake sha na cututtukan gangan jiki su ma haka kan faru kamar yadda muka bada misali a baya a samu a bada maganin a bisa kuskure wannan illa ba ta magani ba ne ta wadda ya ba da magani ko kuma shi wadda aka ba wa magani ya je ya sha maganin ba yadda aka ce mishi ba to nan ma magani ba zai yi aiki ba ba don magani ba mai aiki ba ne ba sai dai don wadda ya sha magani bai bi ka'idar da ya kamata magani mishi aiki ba jama'a mun gane ko malai ce to a magunguna na zahiri da muke shan su domin cututtukan jikunanmu malai ya ce akan samu wannan matsala din fa in ulima ta'athiruha idan har aka rasa ta'asirin waɗannan ayoyi ko aka rasa ta'asirin waɗannan askar ko aka rasa ta'asirin waɗannan addu'o'i kad yakunu li adami qabuli tabi'a lidhalika dawa to zai iya yiwa rashin karɓar ɗabi'a ma wannan maganin shi ya haifar da wannan matsala akan iya ba mutum magani amma yanayinsa ɗabi'arsa ba zai iya karɓan wannan maganin ba to ƙarshe in an ba shi maganin sai kaga maganin bai yi ta'asiri ba amma ba don maganin ba magani bane ba sai dai yanayin majinyacin shi ya kawo rashin karɓan wannan maganin din mun fahimta yan uwa akwai magunguna da yawa da za a ce wannan maganin abu kaza ne amma in mutumin na da wata matsala tattare da shi sai a ce to kar a bashi wannan maganin domin sanadiyan bashi wannan maganin to zai tayar da wata sabuwar matsala daban yanzu kaga matsalar ba ta maganin da za a bashi bane amma matsalar daga gangan jikinsa ne ko daga yanayinsa ne yasa wannan magani za a samu matsala da shi in uwa muna fahimta fa in udima ta'asiruha idan aka rasa ta'asirin wannan magani bayan an aiwatar da shi karya ya kunu to zai iya kasancewa li adami qabuli tabi'a saboda rashin karɓar ɗabi'ar shi wanda zai sha maganin ne lidalika dawa ga wannan magani da aka bashi wa kan yakunu sannan zai iya yiwa a rasa ganin ta'asirin maganin in qawiyin saboda wani mani'i wani abin da zai kawo cikas mai karfi yamna'u min ittiba'ihi asarahu ya hana maganin zartas da ta'asirinsa akan majinyaci yanzu an sha magani babu wata matsala to amma akwai wani cikas akwai wata matsala wadda wannan matsalar za ta hana maganin shi kuma ya yi aiki akan majinyaci malam yace duka waɗannan matsaloli suna nan tattare da magani mun fahimta ko za mu zo mu bada misalsalu akan irin waɗannan duk wannan magana da malam ke mana Abdullahi abin da yake so ya gaya maka shine ayoyin idan aka jawo su in aka zo rukuya din in aka yi addu'o'in akwai matsaloli da za su iya hana ayoyin su yi aiki yadda ya kamata ko addu'o'in su yi aiki yadda ya kamata me waɗannan cikas din sai a samu tsakanin mai addu'an da Allah babu alaka mai kyau ko a samu mai addu'an maciyin haram to yanzu shi mai addu'a in ya gamsu addu'a addu'a ce wadda za a ma addu'a ya gamsu addu'a addu'a ce addu'a kuma ita gashin cin da take cin gashin kanta da kanta ita ma magani ce to amma idan abincin haram ya ratsa a tsakani addu'ar ba za ta yi aiki ba shine abin da malam ke gaya muka za a iya samun kowane janibi an samu cikakken gamsuwa to amma sai a samu wani mani'i mai karfi da zai hana ayoyin ya hana waɗannan askar ya hana waɗannan addu'o'in aiwatar da aikinsu ba don an samu matsala da likitan da zai yi jinya ba ba don an samu matsala da shi wadda za a ma jinya ba wajen gamsuwa ba kuma don an samu matsala da magani ba sai dai akwai wata illa da ta gifta wadda a ka'idar Allah wannan illan takan hana maganin yayi aiki mun fahimta fa illa tabi'a domin tabi'ar mutum idza aka zafi dawa idan ya karbi magani bi qabulin tam cikakken karba idan yanayin mutum ɗabi'ar mutum tsarin da Allah ya gina mutum a kai sai ya zan ya dace da irin maganin da ya karɓa ya sha sannan jikin ya karɓi maganin cikakken karɓa kanan tifa'ul badani bihi bi hasbi zalika kabul to amfanuwar jiki zai amfana ne gwargwadon yadda ya gamsu da maganin da ya amfani da shi kun fahimta yan uwa idan ɗabi'ar mutum yanayin mutum da ya samu kansa a ciki sai ya zan ya dace da irin maganin da ya karɓa karɓa kuma cikakken karɓa ya karɓi maganin yana mai jin daɗin maganin sannan ɗabi'arsa ta karɓi maganin a gangan jiki to warakar da zai samu gwargwadon yadda ɗabi'arsa ta karɓi wannan maganin faka zalikar malam yace to haka misalin yace akan ita ma zuciya idan aka zarruka idan zuciya ta karbi rukuya ta karbi addu'o'i ta karbi karatuttuka ta karbi neman tsari wa ta'awiz ta karbi addu'o'in neman tsari bi kabulin ta ta karbe shi kuma da gamsuwa cikakkiyar gamsuwa wa kana lirraqi nafsul fa'ala shi ma wanda ya rukuyan yana da gamsasshiyar zuciya akan rukuya da yayi wa himmatun mu'affiratun fi idaratid da ga kuma himma mai ta'asiri wajen gusar da wannan ciwon to nan ma za a dace a samu warakar zuciya in kuwa mun fahimci abin da malam ya bayani abubuwa ne guda biyu magani yana ta'asiri malam ce amma a kiyaye waɗansu abubuwa guda uku abu na farko dole inda za a sa maganin sai wajen zai iya karɓan maganin wadda kuma zai sa maganin shi ma sai ya san hanyar da zai iya sa maganin mun fahimci maganar abu na uku shine akan iya samun waje zai karbi magani abu na biyu a samu wanda zai sa magani shi ma ya san yadda zai iya sa magani to na uku sai a samu wani mani'i wani cikas mai karfi wanda zai hana afkuwar magani ya yi aiki yadda ya kamata akan inda aka dora shi domin ya jinya mun fahimta fasali na gaba sai malam yace mawani'u ijabati du'a ababan da suke sa a ƙi karɓan addu'a ai abin da muka tashi a kai na karatu malam ya ce fa akwai wani tambihi akwai wani tambihi malam ya ce a tsaya a saurare shi da kyau ya ce dukkan akka dukkan ayoyin da Allah ya ce a yi amfani da su ko manzon Allah ya ce a yi amfani da su don neman waraka ko kuma addu'o'i da bayin Allah da su yi domin samun waraka ko samun mafita malam ya ce idan an kula akwai wani mani'i mai karfi da duk da cewa su akan kansu da kansu magani ne gamsashen magani to akwai fa mani'in da zai iya hana su yi aiki to yanzu fasalin gaba malam zai gaya maka abin da zai hana su yi aikin yanzu kai ka yarda addu'o'in addu'o'i ne magani ne suna warkaswa mai yi ya gamsu ɗari bisa ɗari alƙur'ani magani ne fatiha magani ne addu'o'in da za a yi duk kun gamsu addu'a takwabin mu'mini ne to amma yanzu kuma za a zo a yi addu'ar malam yace to akwai abin da zai hana karɓuwarta muna fahimta yan uwa wa kazalika addu'a malam yace to haka nan addu'a haka nan roƙon Allah fa innahu min aqwal asbab fi daf'il makruh yana daga cikin manyan sabubba wajen tunkuɗe mummunan abu cutuwa faɗawa fitina shiga halin kakani kai ɗaiɗaituwa malam yace roƙon Allah yana daga cikin mafi ƙarfin ababen da suke tunkuɗe duwar sharri da fitina wa husulil maqlub da kuma samun abin da ake bukata roƙon Allah yana daga cikin manyan sabubba na jawo muku dukkan alkhairai da kuke bukata walakin malam yace sai dai kad yaktalifu asaruhu anhu akan iya samun sabanin ta'asirin addu'an akan addu'an ayi addu'an sannan kuma addu'ar ba ta yi ta'asiri akan abin da aka roki Allah ba jama'a muna fahimta malam yace addu'a roƙon Allah yana daga cikin sabubba mafiya ƙarfi wajen tunkuɗe sharri da fitina yana daga cikin sabubba mafi ƙarfi wajen jawo alkhairi ga bayi malam yace sai dai kad yaktalifu asaruhu anhu akan iya samun ta'asirin addu'ar ya saba ma addu'ar ayi addu'ar sannan kuma bukata ba ta biya ba ma li da'fihi fi nafsihi imma dai saboda raunin mai addu'an a cikin zuciyarsa mutum ne mai rauni mutum ne da shi kansa yana da matsala tattare da shi to addu'arsa za ta yi rauni gwargwadon raunin zuciyarsa kenan bukata ba za ta biya ba bi an yakuna du'a'un la yuhibbuhu Allah lima fihi min al-udwan sai saboda zai iya yiwa ya kasance addu'ar addu'a sai da Allah bai son ta saboda wuce gona da iri da ke cikin addu'a yan uwa muna fahimta mutum zai iya addu'a mala yace sai a samu sabanin biyan bukata an roki Allah amma bukata bata biya ba me yasa ka faɗi haka malam yace in ma li da'afihi fi nafsihi ko dai saboda raunin mai addu'an a cikin ransa bi an yakuna du'a'un la yuhibbu Allah ta hanyar da zai zama addu'ar da yayin addu'a ce da Allah bai so lima fihi min al-udwan saboda abin da ke cikin addu'an na wuce gona da iri na ta'addanci kasan wani bai iya addu'a ba wani idan ya fetto addu'a na rantsa da Allah inda Allah zai karba ko masara ba ta saura a duniya ba haka ne ko ba haka ba wani idan ya feso addu'a wallahi inda Allah zai karɓi addu'a ko awaki ba za su zauna lafiya ba sai ka samu kuma ya taɓu ne kawai kankanuwar taɓuwa addu'ar idan ka kalli faɗinta duk gidansu ma sai sun shiga cikin addu'a ai shine Allah yace a cikin alqur'ani wa yad'ul insanu bisharri Du'a a bil khair Allah yace dan adam yakan ɗaga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yake ɗaga hannu ya roƙo alkhairi wa yad'ul insanu bisharri du'a'ahu bil bilkairi. ai ka du'a'ihi bil khair Allah yace ɗan adam yakan ɗaga hannu ya roƙo sharri kamar yadda yakan ɗaga hannu ya roƙo alkhairi wa kana al insanu ajula Allah yace domin shi dan adam sharp sharp ne kawai saboda idan makaranta ta taba shi kafin ya je bakin ya gama yi wa kowa addu'a haka ne ko ba ta Allah ce wa kanal insanu a jula shi dan adam sha yanzu ma don yanzu ne a suratu yunus ai cewa Allah yake walau yu'ajjilu Allah lin-nasi sharrasti ijalahum bil khairi laqudiya ilayhim ajaluhum Allah yake walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra ijarahum bil khairi Allah yake idan da Allah na gaugawan karban addu'ar sharri da mutane suke yi istijaluhum bil khair irin yadda yake saurin karban na alkhairi la qudiya ilaihim ajaluhum Allah ta da duniya ba kowa Allah ce inda addu'an da ake da sharri Allah ya ina saurin karɓanta yadda in kun yi addu'an alkhairi nake saurin karɓanta Allah ya ce la qudiya ilaihim ajaluhum da yanzu an kare ajalin kowa da yanzu duniya ta zan ba kowa inji Allah to yanzu kai a duk Najeriya waye ba tsine ne bane kun fahimta an tsine ma kowa albarka babu wani wanda mutane ba su tsine mishi albarka ba kullum abin da nake faɗa matsalar kasar mu wallahi karancin roƙon Allah ne a tattar da ita duk wanda zai buɗe baki tsine ma albarka ne duk wanda zai buɗi baki ba wanda zaka ji ya buɗi baki ya faɗi alkhairi akan ƙasar haka ne ko ba ka ba wallahi abinda Najeriya take bukata roƙon Allah abinda Najeriya take da ƙarancinsa yanzu ƙarancin roƙon Allah waɗanda duk ya kamata su tsaya su roƙi Allah ma kasan tsire ma kasan albarka su yanzu kowa ma tsinanni ne ya kasan waye ba tsine mishi ba sai ma an tsine mishi principal ma an tsine mishi shugaban yan kasuwa ma an tsine mishi mai anguwa ma an tsine mishi to balle kuma manyan to yaya kasa za ta zauna lafiya kuma ya kuya ku kun tsine ma junan ku albarka kun fahimta to irin wannan addu'ar cikin ranar Allah Allah bai karba Allah bai karba annabi ya ce duk addu'ar da aka yi ta wanda take dauke da ta'addanci ko wuce gona da iri Allah sai ya karbar ta Allah ya sa dace malam yace bi an kura du'a la yuhibbuhu ko dai ya zama dalilin da ya sa addu'ar ba ta yi ta'asiri ba saboda addu'a ce da Allah bayan son irin wannan addu'ar lima fihi min al'udwan saboda abin da ke cikin addu'ar na wuce gona da iri da ta'addanci wa imma li wa imma li qalbi ko kuma saboda raunin zuciyar mai addu'ar jama'a muna fahimtar matsalar da addu'a take iya samu ko a samu a yi roƙon Allah to sai a samu shi mai roƙon Allah akwai matsala ta tare da shi ɗaya daga cikin matsalolin shine addu'ar da yake yi ba addu'a ce da Allah yake so ba abu na biyu ko kuma a samu rauni a zuciyar mai addu'a wa adami iqbalihi ala Allah da rashin fiskantar zu da zuciyarsa ga Allah lokacin da yake addu'ar sai ya zan bai juyar da zuciyar zuwa ga Allah bai fuskanci Allah da zuciyarsa ba wa jam'iyyatihi alaihi waqtu du'a da kuma rashin tattara zuciyar zuwa ga Allah a lokacin addu'a to wannan ma addu'a ta kan gagara samun ta'asiri jama'a mun fahimta wa imma li da'atil qalbi ɗaya daga cikin dalilan da ake samun matsala da addu'a shi ne a samu raunin zuciya wa adami iqbalihi ala Allah da kuma rashin fiskantar zuciyar fiskantar da zuciyar zuwa ga Allah wa jam'iyyatihi alaihi waqtu du'a da kuma tattara zuciyar a fiskanci Allah da ita lokacin da ake addu'an ana tunane tunane lokacin da ake addu'an ana sake sake hannunsa ne kawai yake sama amma zuciyar tana kasuwa hannunsa ne kawai yake sama amma zuciyar tana ofis ko ta yi tafiya to wannan addu'ar bata lokacin ka kawai kake jama'a muna fahimtar abu wato duk lokacin da malam ya zo ce a roki Allah shine sai kuma ya tsaya ya koya maka yadda ake roƙon Allah ya kuma gaya maka abubuwan da in sun faru za a iya samun matsala a cikin roƙon Allah kaga kenan sai ka gyara sai ka ɗauki seti sai ka tafi kai yadda addu'ar ka za ta samu karɓuwa a wajen Allah fa yakunu bi manzilatil qawsir rakwi jiddan sai addu'ar ta zam kamar baka ce kwari ne ko baka malam alkaus baka sai zam kamar baka ce wadda bata tsauru ta yi ɗanɗan ba ka san gwargwadon ɗamuwarta gwargwadon fitar da kifiya da za ta yi ko to baka ce da aka sa lilo da za a saka ko aka saka fatar da za a saka wadda a jikin fatar ake sa kifiya a yi harbi to amma an ɗaura ta ne loko-loko kaga idan an harba kifiyar ba za ta yi tafiya ba mana to sai zan addu'ar kamar kifiya ce da aka sa ta a jikin baka bakan da yake yayi lokoloko ba zai iya cilla kifiyar ta tafi ba me yasa saboda zuciyar da za a roki Allah da ita zuciya ce gafalalliya zuciya ce da take cikin shagala da kuma daidaituwa fa inna sahana yakruju minhu khurujan da'ifan saboda haka sai zan kifiyar da za ta fita daga cikin wannan bakar za ta fita ne da rauni khurujan ba'ifan fita mai rauni wato za ta fita ne ka wani lakab lakab haka ba za ta yi gudu ta je ta cimma abin da ake so ta cimma ba to haka addu'ar wadda zuciyarsa take da matsala wajen fuskantar Allah ko tattara zuciyarsa a lokacin addu'a shi ma irin matsalar da yake samu a wajen addu'a kenan yan uwa mun fahimta wa imma li husulil mani min al ijaba ko kuma samun wani mani'i wani cikas da yake hana addu'ar ta karɓu yanzu an samu kifiya mai yaɗi wadda duk abin da ta samu za ta buge ta kashe an samu baka miya mai kyau wadda idan an harba kifiyar za ta yi gudu to amma kuma sai aka samu dalilin da zai hana a harba kaga an samu matsala sabuwar fil min akalil haram kamar cin haramu cin haramu yana hana karɓan addu'ar mai addu'a wa zainu zunub wa rainu alal qulub wa rainu alal da kuma kantan sabon Allah a zuciya memory ɗaya ne baban Ahmad akwai wakan India a ciki akwai waƙan Hausa drama a ciki akwai waƙan mawaƙan Amurka a ciki akwai sunayen 'yan kwallo a ciki akwai sunayen tim a ciki akwai duk wani shashanci a ciki kuma a ce ana so Allah da manzan Allah su shiga ciki zai shiga Na. Na. ibn kai ibn kai ne ke cewa dole sai an zo da wata gire da ta share wannan sharan ta kunna wannan ya shiga amma memory ɗaya ba zai taɓa haɗa alƙur'ani da waƙan hausa drama da waƙan indiya da sunayen yan ƙwallo da fim ɗin ƙwallo ya kifin ɗinsu a waje ɗaya kuma ya amfani ka ba ba zai taɓa yi ba ya amfani ka ba zai amfani ka ba kaga bai samu muhalli mai kyau ba kamar ka je ka san alkur'ani ne a bola Allah ya samu dace min aklil haram ɗaya daga cikin dalilan da suke hana a amsa addu'ar mutum akwai cin haram duk wanda ya sa cin haramun a gabansa kuma yace ce roƙon Allah zai yi to wa yake ba ta lokacin sai ke ɗan uwa ku yi ƙoƙari ku kyautata tunaninku akan abin da ya shafi cin haram ku kyautata tunanin ku kyautata tunanin ku kyautata ku duk mutumin da zai ɗauki abinci na haramu ya sa a bakinsa ko suturar haramu wallahi har ya mutu ba zai yi alaka da Allah alaka mai kyau Allah bai taba alaka da maciyin haramun ba Allah bai taba alaka alaka mai kyau da maciyin haramun ba wallahi in dai kana so ka kyautatu yanzu malam yana karanta maka cewa dole daga cikin sabubban da suke sa a karbi addu'ar mutum a tunkuɗe duk wani sharri da fitina a jawo alkhairi ɗaya daga cikin magunguna da Allah ya bayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar akwai roƙon Allah a ciki sai ce to roƙon Allah shi kuma akan samu cikar wajen ta'asirinsa wajen tunkuɗe wannan fitinan ko kuma jawo alkhairi menene illolin malam yace abu na ɗaya rashin tattaruwar zuciya lokacin da za a roki Allah rashin fuskantar Allah da zuciya na biyu yace akwai cin haram na uku malam yace wa raini zunubi alal qulub kantar zunubai akan zuciya sabon Allah ne an ƙara wiwi ne ta yi kanta a zuciya saboda an shafe ya fi sau dubu zina ne wani ya samu wani wani ya samu wani wani ya samu wani giya ce wata ta samu wata wata ta samu wata wata ta samu wata ashar ne wani ya samu wani wani ya samu wani har ya yi kanta Allah ce kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun Allah ya ce ai matsalar su cewa yanzu wa'annan masu tauye mudu masu kaza da kaza masu mummunan aiki ala yazunnu ulaika annahum mabusun wa'annan ba su tsammani za a je gaban Allah a tsaya Allah ya ce ai yayi kanta ne a zuciyarsu abin da ya riga ya yi tsatsa ya dahu ya kama zuciyarsu Wa wastila'il gaflati wa sha'wati wallahi wa galabatiha alayya da kuma mamayar gafara istila'ul kafla mamayar rakkana mutum ne ya rakkana ya gafala duk abin da ya shafi makwancinsa baya tunani ya gama zama comrade kenan ka san galibi galibi ba duka ba yan uwa galibi duk inda ka ji comrade to wanda ya gama gafala ne a rayuwar duniya yana da wahala duk abin da ya shafi kiyama ka same shi abu ka same shi a jam'i illa man rahimallah ka same shi abin karatun alqur'ani illa man rahimallah ka same shi na daukan karatun addini illa man rahimallah duk abin da zai alakanta shi da kiyama galibi ba duka ba yan uwa comrade galibi sun yi nisan kiwo eh. illa man rahimallah to an samu istila'ul gafla gafala ta riga ta yi mamaya a kansa ya rafkana tun da uwarsa ta haife shi a duniya bai taɓa saukan alƙur'ani ko na zuƙu ba kuma bai daje shi ba kuma bai ji komai ne kuma don bai iya ba damuwa ba ne duk alƙur'ani ba zai iya ɗaukan falle ɗaya ya karanta daidai ba kuma bai dame shi ba kuma bai jin matsala ce kuma bai taɓa kwana da wai don bai iya ba damuwa ne kai dai ka san malam alƙur'ani Allah ya saukar da shi izu sittin izu sittin ka mutu baka iya ko izu ɗaya ba kai kasan za ta ɓaci maka izu sittin ka mutu baka iya ko izu ɗaya ba ai ƙoranin ko na gidanku ne baka kyautata mutanen gidanku ba izu sittin izu sittin a ce baka iya izu ɗaya ba duk abin da duk jaridar da aka rubuta a duniya za ka iya karanta sa amma ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ka karanta daidai ba shi ba ƙur'ani duk inda ka ganshi da wasalinsa a ce dai za ka ɗauki wata jarida ka iya karanta ta tsaf amma ba za ka iya ɗaukan ƙur'ani ba ba fa da fassara ba ka karanta shi a karance ba za ka iya karanta daidai ba kuma a ce kai wannan abun bai dame ka ba kuma wanda ya yi ka ya yi ɗanka ya yi mahaifiyarka ya maka abinci yake maka ruwan sama shi ya ce ka karanta littafin kuma a ce ba kai ba kuma a ce ba kai ba kuma bai dame ka ba ba ba ka yin ba ne matsala kuma rashin ma bai dame ka ba ne matsala shi bai iya ba bai iya ba wai bai iya ikama ba wannan shi ba damuwarsa ba ne bai iya kiran sallah ba wannan shi ba damuwarsa ba ne ba zai iya karanta fatiha daidai ba shi wannan duk ba damuwarsa ba ne to ya zama comrade kenan

sai ya zo ya yi mamaya akan zuciyar mutum wallahi wani ba zai farka ba mana, sai ran da zai bar duniya sai ya fahimci abin da ya zo yi a duniya daban shi kuma abin da ya yi daban wa galabatiya alaiya da galaban waɗannan ababa akan zuciya kama fi kama mustadrak hakim kamar yadda ya zo a cikin al-mustadrak na al-imam hakim min hadisi abi hurairah an nabi sallallahu alaihi wa sallam hadisin Abu Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qal annabi yace ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba ku roki Allah kuna masu yaqini Allah zai amsa ud'u Allah annabi yace ku dinga roƙon Allah wa antum muqinuna bil ijaba kuna masu yaqini Allah zai amsa muku addu'ar ku kenan kaga ana bukatar lokacin da mutum zai roki Allah ya zama zuciyarsa tana da yaqini akan abin da yake roƙon Allah kenan kaga wanda zuciyarsa take rakkare kaga ba ma addu'a yake yi ba wa alamu annabi yace ku sani annallaha Allah madaukakin sarki la yaqbalu du'aan Allah bai karban kowace irin addu'a min qalbin gafilin lahin daga kowace irin zuciya gafalalliya rakkananniya Allah bai karba wa alamu annabi yace ku sani annallaha Allah madaukakin sarki la yaqbalu Allah bayi karba du'a'an kowace irin addu'a min kalbin daga kowane irin zuciya gafilin ga falallen zuciya lahin zuciyar da take cikin shagara Allah bai karba lokacin da ka daga hannunka sai ka halarto da zuciyarka lokacin da kake roƙon Allah to kana tadabburin abin da kake roƙon Allah Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu an la ilaha illa anta zuciyarka duka tana tattare akan abin da kake roƙon Allah din to wannan dalili ne akan ka samu ijaba a cikin addu'arka fa hadha dawa'un nafi'un muzilun lidda to irin wannan addu'a da aka sa ya kini a cikinta a lokacin roƙon Allah addu'a ce mai amfani kuma mai gusar da cutar da ta sa aka yi addu'an don ita walakin malam sai dai yace sai dai gaflatul qalbi rafkanar zuciya anillahi gabarin Allah lokacin da ake addu'ar zuciya ta rafkana tubtilu quwwatahu takan bata kowa na addu'a ne tubtil takan bata shi ta lalata shi ta wargaza shi kun fahimci magana sai ya zama kawai baki daya babu abin da yake da ta'asiri wa kazalika aklul haram hakanan cin haramu yubtilu quwwatahu wa yud'ifaha yana lalata kowa na roƙon Allah yana raunana roƙon Allah saboda haka maciyin haramu yana da matsala a wajen roƙon Allah kun fahimci magana shi yasa ma ya kawo abun biyu akwai wadda shi da ama addu'a to in yana da wannan matsalar ma addu'ar za ta ci shi ne ma da na farko inda za a sa addu'an sai ya zama wajen zai karba kun fahimci magana wanda zai yi addu'an shi ma zai karbu to duka wannan cycle din shi maciyin haramun bai da ɗayan biyu a cikinsu Allah ya sauwake duk wanda ya bata hanyar abincinsa da neman abinci ta hanyar haramu wallahi daidai ne da ya sa fetur makansa ya kunna wuta makansa wallahi tallahi duk wanda zai ci haramu malam wallahi tallahi ba zai yi alaka da Allah alaka mai kyau ba har ya bar duniya ba ruwan Allah da shi tsokar jikinsa manzon Allah ya ce Allah ba ruwansa da ita kama sai sahihi muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim kamar yadda ya zo a cikin sahihu muslim min hadisi abi hurairata radiyallahu anhu cikin hadisin abu huraira Allah yarda da shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna Allah inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba Allah tsarkakecce ne bai karban komai sai in abin tsarkakecce ne wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara bihi al Allah kuma ya umurci mu'minai da irin abin da ya umurci manzanni da shi faqala Allah sai ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni kulu min at ku ci daga a at shi shine duk abin da yake da tsarki na halal kuma bai cutar da gangan jiki ya ayyuhar rusulu Allah yace ya ku manzanni kulu min at-tayyibat ku ci daga tsarkakakan ababa wa amalu salihan sai ku yi aiki mai kyau inni bima ta'amaluna ali ni ina ina ganin haka ne ko ina da ilimi akan duk abin da kuke aikata kun gane magana kulu min at wa amalu saliha in baka ci halal ba baka isa ka zama mutumin kirki ba har abada ka kuma jarraba in karatun ka ya taba sama daga inda ka fara cin haramu wallahi sai ka lalace wallahi tallahi sai ka lalace wallahi tallahi sai ka lalace Allah bai taba alaka da wani maciyin haramun ba Allah ya ce ya ayyuhar rusulu ya ku manzanni ku domina tsayibar ku ci daga tsarka kaka ababa na halal da na azurta ku sai ya ce wa amalu salihan sai ku yi aiki mai kyau domin sharaɗin aiki mai kyau wallahi sai an ci halal kafin a yi aiki mai kyau ƙarya ne maciyin haramu ƙarya ne maciyin haramu ya zama ɗan ƙiyamun layi sai dai sa a mishi karatun qur'ani sai dai sa a mishi addu'a sai dai sa a mishi domin ai kirki sai kayi aikin kirki ka zama mutumin kirki haka ne ko ba haka ba in an ce wane yana da kirki to kirkin yayi ya zama mutumin kirki to babu aiki na kwarai yaya za a yi ka zama na kwarai to Allah sai sharɗanta sai kun ci mai kyau kun ci halal tukunna ka zama mutumin kirki ya ayyuha rusul ya ku na Allah ce ku lumina tsayiban ku ci daga tsarka kaka kun ji sai da aka fara da abin da za su ci sai Allah ce wa amalu salihan ku yi aiki mai kyau don in ba a ci mai tsarki ba ba a ci halal ba wallahi ba a isa a yi aiki mai kyau mutum ko addini yake yi wallahi daga inda ya fara surka haramun a sha'aninsa sai kaga ya fara watsi da addini na rantse da Allah inda zai zauna ya yi addini na rantsi da Allah wata ran sai dai a kawo mishi labarin wajen amma Allah ba zai bar shi a wannan wajen ba Allah ba zai bar shi wallahi Allah ba zai bar shi wallahi babu abun tsoro a rayuwar musulmi kamar cin haramu. domin cin haramu shine matakin da yake yanke alaka kai tsaye tsakanin mutum da Allah duk abin da zaka rayu da shi ka yi kokari ka rayu da abin da Allah ya baka baqiyatul lahi khairul lakum annabi shu'aib ya ce abin da Allah ya baku na halal shi ne mafi alkhairi gare ku wakala sai Allah kuma ya sake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga tsarka kaka na halal na abin da muka azurta ku nan ma sai ce washkuru lillahi to sai ku yi ashkuru na Allah sai ku yi ashkuru na Allah amma kuma kafin Allah ya ba ku aiki sai ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda suka yi imani da Allah Allah ya ce kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga ababan halal wanda muka azurta ku da su Allah ya ce ku ci daga halal da muka azurta ku jama'a muna ji tukuna sai ce washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun sai ku yi ashkur ma Allah in dai mashi kuke so ku bautawa to ku ci halal tukunna ku fara ashkur amma malam daga inda mutum ya fara cin haram to musulunci wallahi yadda ka san an sa mishi roadblock ne a inda ka ta haram din wallahi an samu karar bulon wallahi sai dai kai baya amma baka isa ka yi gaba ba wallahi babu abun tsoro a musulunci a mu'amalar musulmi mafi muni kamar cin haram daga inda ka fara cin haram to a musulunci an samu karar rock block abun wallahi sai dai kai baya amma in mutum zai shekarar dubu ba ran da zai zo samu kayi gaba in kuma an ga kayi gaba sai dai gaban lalacewa saboda inda an barka da izu biyar ne to in an dawo a samu sauran izu uku ne in kuma aka sake tafi wallahi daga cikin sharrin haram in ka haddace qur'ani wata ran sai an zo an nemo alam nashara wallahi an rafa Allah ya tsare ni jama'a mu dauka karatu ana yin sa ne don gyara karatu ana yin sa ne don gyara ana yin sa ne don canji Allah ya saukar mana da shari'a ne don a shiryar da mu kuma ribar saukar da alkur'ani da hadisi shine a gaya maka abin da baka sani ba ko a tunatar da kai abin da ka sani ka gyara sun zakarar rajula annabi sai ya masa banza ta taɗin wani mutum yutilu safar wanda yake ta kai kawo yana tsawaita tafiya malamai suka ce tafiyar fata alkhairi waɗansu suka ce aikin hajji ne waɗansu suka ce umra ne waɗansu suka ce jihadi ne waɗansu suka ce ziyara ce yuqilu safar annabi sai musu ta'in wani mutum da yake yawan tafiye tafiye yake tsawaita tafiya ta alkhairi ash'asa akbara kansa ya cunkusi da kuran tafiya akbara jikinsa ya yi kura kuran tafiya ya mudde zai ila sama wannan mutumin yana ɗaga hannunsa zuwa sama yana roƙon Allah ya rab ya rab ya rab yana ya Allah ya Allah ya Allah malam usaini ya ce duk dalilan da za su sa a amsa mishi addu'a ya cika su kifiyarsa tana da yaƙi kifiyarsa tana da yaƙi ƙwarinsa yana da ƙarfi da kyau me ya faru ya samu wani mani'i da ba za a amsa addu'arsa abu na farko yuqilu safar matafiyi ne daga cikin addu'ar da Allah yake karban ta ba shamaki manzo Allah ya akwai addu'a matafi salatu da awat mustadabatu la shakka fihinna annabi yace waɗansu addu'o'i guda uku karɓaɓɓu ne annabi yace kar kowa ya sa kokonto akan sun karɓi ko ba su karɓi ba da'awatul mazlum addu'ar wadda aka cuce shi wa da'awatul musafir da addu'ar matafi wa da'awatul walid li waladihi da kuma addu'ar uba ma ɗansa addu'an alkhairi duk lokacin da babanka ce Allah ya maka albarka to insha Allah za ka yi albarka karka yadda tsakaninka da babanka ya baka aika ko ka kawo mishi bil daga makaranta ya ce je a sake bincikawa a ba za ka gama da duniya lafiya ba don alama ce ta da yadda da kai ba me ribar ka cuci mahaifinka ka yi lissafin ɗawainiyar da ya da kai duk abin da yake yin nan so yake ka zama wani wata lokacin da za ka zama wani mashi ya mutu to wani tukunci ne kuma naka cuce shi abun naira dubu ka ce dubu da ɗari biyar abun dubu biyu ka ce dubu biyu da ɗari biyar duk wanda ka yana haka bayi gamawa da duniya lafiya kuma baya samun albarkar rayuwa ya murdu ya daigi ila sama yana ɗaga hannayensa guda biyu zuwa sama ya rab yana cewa ya ubangiji ya rab ya ubangiji annabi ya ce wa mat'amuhu haram sai dai abincin wannan mutum abinci ne na haramu hanyar abincinsa annabi ya ce hanyar abinci ne na haramu wa malbasuhu haramu tufansa tufa ne na haramu wa gudiya bil haram ay shubi bil haram sannan an ciyar da shi ya koshi ya kosa da haramu annabi ya ce fa anna yustajabu lahu ta yaya Allah zai amshi addu'a wannan mutum ta yaya za a amsa mishi addu'arsa annabi ya ce ta yaya za a amsa ya yi dumu-dumu ya yi dumu-dumu da haramu abinci haramu ana samun haka ko ba a samu ka samu mutum mota motan haramu gida gidan haramu necktie na haramu kudin makarantar yara na haramu komai na haramu ana samu ko ba a samu ana samu fa anna yustajabu da annabi ce to ta yaya wannan za amsa addu'ansa saboda wanda ya haura waɗannan matakai na mu'amala da haramun Allah baya ma baya alaka da shi alaka mai kyau wa zakara abdullahi wa zakara abdullahi ibn imam ahmad abdullahi dan al-imam ahmad ya ambata fi kitabi zuhd a cikin kitab zuhd li abihi na babansa al-imam ahmad bin hanbal asaba bani isra'ila bala'un wani bala'i ya taba afkoma banu isra'il fa karaju makarajan sai suka fita wata mafita za a je a roki Allah bala'i ya da baibaye su annoba ya da baibaye su sai suka yi shawara ya kamata a roki Allah fa awha Allah azza wa jalla ila nabiyihim Allah sai yayi wahayi ma annabin banu Isra'ila na wannan lokacin an akbirhum Allah ya ce ka ba su labari annakum takhrujuna ila sa'id ga kunan kuna ta tuttuɗa kuna fita zuwa ga filin da za ku je ku roƙi Allah bi abdanin najisa amma kuna fita ne da najastaccen jiki najastaccen jiki za ku fita saboda bala'in da ya afko muku ku je ku roƙi Allah yace amma za ku fita ne da jiki najastaccen jiki wa tarfa'una ilayya kuffan safattum biha jima sannan za ku daga hannayenku ku roƙe ni hannayen da kun zubar da jinin bayin Allah da su an zubar da jinin bayin Allah da waɗannan hannaye ɗin. wa mala'atun biha buyutakum min haram sannan da waɗannan hannaye kuka cika gidanku da dukiyar haram al'ana ishtar al'ana hina da gababi alaikum to yanzu ne ma fushi na ya tsananta a kanku that's zero roƙon Allah ne sun shiga musifa Allah sai ya wahayi ma annabinsu ya ce a gaya musu a'a za ku je filin roƙon Allah ne da najastaccen jiki za ku ɗaga hannaye ne wadda kuka zub da jinin bayan Allah shi za ku ɗaga hannaye ne wadda kuka tara dukiyar haram da ita sai ce al'adatu a yanzu ne ma hina shadda gababi alaikum fushina ya tsananta akan ku walan tazdadu minni illa buda kuma ba abin da za ku ƙara na alaƙa da ni sai dai nisanta ba wani abu da zai faru tsakanina da ku sai nisantar ku yanzu ba roƙon Allah ne ba su yi ba waɗansu ayyuka suka yi waɗancan ayyukan suka sha makance tsakaninsu da amsa addu'arsu a wajen Allah jama'a muna fahimta wa kada abu zarri abu zarri ya ce yakfi min addu'a'i ma albirri ma yakfi ma yakfi ta'am min addu'a takan wadatar a samu biyan bukata idan an haɗa ta da aikin alkhairi yakfi min addu'a ma albirri addu'a takan wadatar in tana tare da aikin alkhairi kai ne kiyamul layl kai ne sadaka kai ne karatun alqur'ani kai ne kyautata wa makwabtanka kai ne waɗannan ayyukan alkhairi in ka tashi roƙon Allah Abu Dharr yace wannan aikin alkhairi ya wadatar wajen a amsa maka addu'arka kama yakfi ta'amu min al-min irin yadda abinci ke wadatuwa da gishiri a tasar da shi in an cire gishiri ba abincin ya zama matsala ba to yadda gishiri abinci ke wadatuwa da gishiri to haka roƙon Allah yake wadatuwa da aikin alkhairi in uwa mun fahimta idan ba ku manta ba akwai wani hadisi da al-Imam al-Bukhari ya fitar na waɗansu mutane guda uku da suka je suka shiga cikin wani dutse ko cikin wani kogo dutse ya zo ya ritsa da su dukkan su da suka tashi roƙon Allah sai da suka hada da wani aikin alkhairi aka amsa to shine Abu Dharr yace ai roƙon Allah akan samu biyan bukata idan ya haɗu da aikin alkhairi haka kuma roƙon Allah akan samu taɓarɓarewarsa idan ya haɗu da aikin sharri saboda ayyukanmu na alkhairi tsayuwa akan ayyukanmu na alkhairi su za su taimaka mana wajen roƙon Allahnmu ya samu shiga mun dai ji cewa daga cikin manya-manyan dalilai da ke hana a karɓi addu'ar bawa shine cin haramu raunin zuciyarsa gafalar zuciyarsa rashin haɗuwar zuciyarsa a lokacin da zai roƙi Allah Allah ya mana albarka Allah ya samu dace to za mu kwana anan sai mu sati idan Allah ya kai mu kuma akwai wani ɗan uwa da muke tare da shi a kowane lokaci ya ɗauki nauyin yarin din wannan program na addu'a dawa a gidan rediyon BRC muna roƙon Allah ya sa albarka a cikin dukiyarsa Allah ya rubuta mishi Allah ya sa albarka a cikin zuriyarsa da a ka'ida ma yau ya kamata a fara sa program din karfe biyu da rabi duk ranar juma'a kuma za a sake maimaita shi a ranar litinin karfe tara da rabi na safe muna fahimta ko to amma dai biyar sun buga mana waya sun ce sun samu matsala na kayan ayyukansu saboda wuta da aka kawo da karfi shekaran jiya ko jiya ne ya dan taba musu waɗansu kayan ayyukansu wanda har da yanzu ana kokarin gyarawa to su ma Allah ya sa a dace waɗanda suke fuskantar jarrabawa muna roƙon Allah ya ba su nasara Allah ya sa albarka a ciki wa subhanakallahumma wa bihamdika